sannan tukunin yar gata miji yana cikin watan da ya wuce wannan ta tuki sai ta kira ta ce tana son ka hada da wani sai ta ce ta yi shi za ki kara dabinan guda goma sha ɗaya za ki jika shi idan kika tira a shi kika je kika kuma zai kara mijin karfi da kwani ke ma zai kara za a gogo ranar kuma za a bada labari sannan zubar mata ce robanta amma yanzu ga ta nan an mai da ita naira dubu biyu duk mai so zo sha cokala biyu kawai ta wadatar da ke idan kina so ki zuba ra, duk wacce ta sai ta sha ta sai ta sha ta sha mace in ta sha idan mai sukuni ce sai ta ce aika mata da roba goma babban roba to nan an yi mai dubu uku ce amma dubu dubu uku ce nan sun samu dubu biyu ana sai da ita dubu za a iya rabawa a bashi rabi ita kuma inda ake yi da ita za a markaɗa kankana idan aka markaɗa kankana a zuba a kofi sai a zuba shi cikin cokalin shan shayi a kai yajin maza namiji da yake miki likimo ko namiji da ba shi da ƙarfi za ki ba shi ko ki zuba masa abinci ranar za ki ga aiki da cikawa sai shayin maza za a ba shi shayi mara madara idan da zuma a zuba masa kuskari, idan ya sha shi ba za a ga abin da zai je ya zo za a sha ta amma na shan da ruwan kwakwa ko ruwan rake idan da hali a kara da madara sai shafshaf ba mu zo da shi ma ga shi da idan aka markaɗa kankana a zuba a kofi sai a zuba shi cikin cokalin shan shayi a kai da ruwan ɗan shi na da tantabara ruwan da miji ba ruwa ba wulaƙanci wannan wani sirri ne yawwa akwai dai sirrukan mata na jiyo da hankali mai gida da sirrukan samun kan burtsatsen miji da sirrukan samun kan mazo da miji ake ake shan shi sannan da wani yar gata miji yana wancan watan da ya wuce wannan ta cikin sai ta kira ta ce tana kan ta da wani sai ta ce ta yi shi za ki ƙara dabinan gida goma sha ɗaya za ki jiƙa shi za ki raba maganin gida bakwai in kika dabinan da za ki na ce a ita kaɗai bace da suka gaya min haka sannan sai turaren sirrin tsaron sai turaka shi turaren nan daga shi sai turaka duk mata da ta turara kan ta kama ruwa daga banki idan kika turaka shi kika je kika kuma zai ƙara mijin ƙarfi da kwali ke ma zai ƙara za a gogo ranar kuma za so zo sha cokala biyu kawai ta wadatar da ke idan kina so ki zuba ra duk wacce ta sai ta sha ta sai ta sha ta sha mace in ta sha idan mai ne ce sai ta ce aika mata da roba goma sai korama babban roba tunan an yi mai siyan dubu kuce amma dubu dubu madara idan da zuma a zuba masa kuskari sukari idan ya sha shi ba za a ga abin da zai je ya zo Bye. I was going to wasa amma ba ma da ke wasa dan za ka shi ya a ba da zuciya yake amfani ba yake amfani ba saboda haka haƙurin nan magana a kansa shi yake sawa mace ta Shit wallahi ba sai kin tambaye da cewa shin ya aka yi mata nuna a fiye wacce ba ke kai kin san cewa hakurin nan shi ne abin da ya sa ta zauna a ta haifi wa'annan ƴaƴan har ta zauna tare da ta har suka kai kawon wannan lokaci idan ba su haƙuri ko za su yi sirra a yin ƴaƴanta ba aure yana mutuwa a gidan musu idan aure ya mutu bangare ya ce ne imma dai ta yanzu duk duniya ba ta kuke so da zama da shi in ba shi ba amma ba ma ce da aka yi sauransu ya sa kuma ya Thank you. 今天中午，阿婆问的呀，认识你，三十三。